shekara ta sha shida miladiya a wannan masallaci masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke mabiyar Iddi Sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffa Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan muna biye da karatun muna cikin Kitabul Hajji a Kitabul Hajji yau za mu tashi insha Allah kan babi na 62 babu tambidi. بسم الله الرحمن قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب التلبيد حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا ولا تشبهوا بالتلبيد وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق babu talbidi babin hukuncin gashin mutum idan ya samai mai ya daddale shi kalimar talbidi kenan ka daddale shi a ce Allah ya ma ni'imar ah, gashi irin na laraba da sauransu ka gyaggyara shi ka sa mai eh, mai yayi yawa ka daddare sai ka mirɗe shi ko kuma ka kice shi tsoro uku ko wani mai kama da haka to shi aka ce matalbidi to in ka yi talbidi hukuncin na iya canzuwa daga abin da mun ka karanta don mun karanta hukunci biyu hukunci na farko aski hukunci na biyu saisaye kuma an baka zaɓi sai dai an ce ma aski ya fi to shi ma idan ka daddale gashinka sai malamai suka ce hukuncin zai dan canza kaɗan ya tashi daga zaɓi an ka baka ya koma umarni a aske dole kila fahimci wannan to babu talbiri idan mutum ya daddale gashi ko ya kice shi to mi ya wajaba ko ko mi ya tabbatu sifa guda garai malai ce haddathani yahya an malikin an nafi'in an Abdullahi ibn umara anna umar ibn al-khattab yace umar ibn al-khattab qala yace man zafara ra'asahu wanda ya mirde kai ne ko ya kiti kai ne ko yayi wa kai ne tsoro kalima zafara falyahalik shi kan aski zai shi aski ehin shi ya gama aikin hajji to shi aski ba a ba ya dama ya sai sai ba tunda ya kice shi don in yace ya sai sai sifa bi zai in ma dai ya warware sannan ya sannan ya kace ko to kaga wannan siffa ta zama wahala ko kuma mi ko kuma ya ce bashi nan kitsacce ne ya kakkace abin hirkakin da sun kai yawa to kuma wannan ɗabi'a mata ce ko ko ku wannan mata an ka ba wannan damat saboda haka in dai yayi labdu ko talbidu duk dunkulewa ya kwana wajen ishirin ko goma ko bakwai tun sadda ɗauko ihrami yana nan daddale to shi kan fi son ya aske shi kaulin wahidun yace wala tashabbahu kakku ruda mu bit talbidi in kun kai talbidi sifa guda aka yi kakku ruda mu kalimar tashabbahu haka aka karanta ta mm, tashabbahu daga shubhatu shubha kakko kawo mana shubhatu rudawa kenan ko kuma an karanta shi wala tushabbihu tushabbihu amma nuskar da aka gaba garan wala tashabbahu yake amma ya zo wala tushabbihu to in ko wala tu shabbihu to kakku yi kamanceceniya dawa ko da mata ko da wato waɗanda ba musulmi ba majusawa saboda haka in dai hayar zan ka kice shi ko ka yi wani abu mai daddali kai komi ka gama aikin haji to aske ta tas wannan hukuncin nan ya canza hadisin nan da muka samu na Umar bin Khattab shi ɗaya gare mu in wata hanya ta sake zagayewa dai kan Umar za ta faɗa كما إرمي كما حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ya ce anna umar ibn al-khattab kaga bai ce sami'tu ba ko ko haddathani saboda bai zamuni da umar ba hadisin ya samu in kidai sa'id ibn musayyib ko da aka kai shi umar ya rasu anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya ce man aqasa ra'asahu wanda yawa kai ne manya manyan tsoraye guda uku aw zafara ko ko ya kice kai ne irin kananan tsoraye aw labbada ko ya daddale kai ne ya samai mai maski ya daddale duka in wannan ya faru faqada wajaba alaihi alhilaku aski ya wajaba sai ya aski aski kawai wannan to shi aka samu mazhabin imam malik shi da wannan a kula shi ya samu wannan asari kuma ya wannan kuma yana cikin mazhabin imam malik in dai kai wani abu wanda baka bar gashin ka ya rera ba to wajibi na ka aski malik ya da wannan shi ma bai samu hadisi marfu'an ba sai kaulin umar bin khattabi radiyallahu anhu to inda babu wani wanda ya ci karo da shi kaulin umar bin khattabi abin aiki da shi na abin karba ne mu fahimci wannan musamman ga manyan manyan malamai guda biyu sun rawaito mu da shi sa'id bin musayyib cikin tabi'ina abdullahi bin umar cikin sahabbai kuma ruwaitowa da suka yi gare shi alama ce ta cewa sun karba sun yarda Allah kalli ka ce kana da sahabi biyu Abdullahi bin Umar da shi Umar bin Khattabi sannan kana da tabi'i Sa'id bin Musayyabi da kuma jeran giwa su ha karbo hadisin irin Nafi'u da ya karbo ga Abdullah bin Umar har zuwa ga Yahya bin Sa'id da kuma Imam Malik rahimahumullah ta'ala ala kulli halin wannan kadiya ce wanda bata da matsala sosai kawai Imam Malik akwai shi kuma ga inda ya dogara babu salati fil baiti wa qasri salati wa ta'jil al khutbah bi arafah حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وحدثني عن مالك باب الصلاة في البيت shin ana sallah cikin ka'aba ita ka'aban nan da ka gani kwallon sugar ba ita muka fuskanta mu yi sallah ba shin to ana shigewa cikin ta ita ciki a yi sallah i ana yi shi ya kasun ya ce mana sallah a cikin mi a cikin baitu baitu ba daki wanga naka ba yawwa bala as-salatu fil baiti a al-bait nan al-baitul haram eh shi wannan dakin dan saboda ni saboda abin kulawa in kace kai wanda hankali in za ka huskanci ɗakin za ka huskanci aƙallan hina biyu ko in kasa ɗakin gaba ka diba da ita kowane gehi da wanda kaka kallo da wanda zai wuce can ƙetare ina fata an gane to in ka yi sallah ciki guda za ka fuskanta to ba ka yi rabin ba ka dibi rabin ɗaki ba kenan an gane hausar hankali ya zai nuna cewa ka dibi rabin ɗaki ba dukkan ɗaki ka diba ba ehe don in ka zaga ka yi da nan ka diba wannan ga gina ga da gina ga in ka ta can da gina can da wannan to in kai cikiwa guda za ka dubi ko to sannan kuma in kai ciki ina za ka dubi wacce gina ta shi to bari mu je da manzo sallah sallan shin ya taba yi shi kenan ko ba haka ba wato ahlus sunna suna da sauƙin al'amari kuma karatu suna da kwanciyar hankali kawai shin ya taba yi in ya shiga ya taba yi sai ka shiga ka yi to da ya shiga kuma ina ya duba sai ka dubi inda ya duba shikenan karas ba in ko bai taba yi ranka da shiga ba mu ranka da shi kuma ko ka shiga sai dai ka yi yawon ka tadda kai kana dibi ka hito kuma shi kenan dai amma da in ya taba yi to musarara mu je wa ya yi shin ana sallah cikin kayan shi baitu sannan wa qasri salati wa ta'jil al-khutba bi arfa sannan kuma in ka fita daga makka ko da dan garin makka kake katta himina da katta arfa kila an gane har zuwa muzdalifa bai kai waka magana yanzu wai wanga babin eh imam malik ko babin wa buda babin imam malik ka'ida ta yi kilomita nawa ko ko mil nawa aka wa ƙasar 48 ko haka ne ko mil 48 to kowa ya san daga makka zuwa mina ko zuwa arfa ko zuwa muzdalifa bai mil 48 ba to shi ko imam malik ya shata sai ta hekata kai mai arba'in takwas kila fahimta to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasaro da yatta himina yayi kasaro da zuwa arfa yayi kasaro da na muzdalifa kila kace a to aidan madina ya taso ko masu tawili sai a ce to su yan madina yan makka da a tare da shi wanda sun kai duk kasaro tare da shi to wannan ka san malami kullun bai tsoron Allah ko ba haka ba to da biyar ga wani abu sai ya ta mai da hankali ko ba haka ba to sai ya kokarin ya jam'u bayan ahadi jam'u bayan ahadi su ga irin wanda malike sai ya istisna to ga cewa duk inda ka tahi sai kamil mil banda in kana muhajjaci banda in kana muhajjaci in kana muhajjaci kan kattahi himina ko katta afa ko kattahi muzdalifa sai kai kasaru mi hujjati a anan annabi da yazo kasarun yayi waɗanda ayan makka da sun kazo zo sun kai to nan dole wa annabi ladabi dole babu cewa ba a kai zangon kasar ba a ƙasaru an fahimci wannan malikiya kenan fa to masha Allah ga waɗanda ba malikiya ba su da ma hadirin mil nawa ko ko ba haka ba ko bayan gari ka ta waya sai kai ƙasaru yawa حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وانا حديث kyau da. lokaci zai babu mu yi tahali ne ne kwarai da gaske yana daga cikin hadisai masu ban shawa amma kila ban shirya ma wannan yanzu ba mu yi mu wuce saboda wasu uzurra Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullah bin Umar a saurara wannan wani siga ta ce hakika daga Abdullah bin Umar yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ehin ya ba da labarin ba kamar yana na an kai ba amma za mu ji da an kai eh bai ce ina nan ba bai ce gaba garan ba bai ce wani abu ce yi hakika tabbas annabi sallallahu wata rana da al-ka'aba ta ya shiga ka'aba ya shiga ka'aba huwa shi annabi wa usama tubni zaidin da usama ibn zaid an san usama dan zaid ibn harisa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbu hibbihi ko masoyin annabi kuma mas dan masoyin annabi ko eh wa ibn hibbi rasulillahi hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbi rasulillahi shi usama dan zaid to shi annabi da usama wa bilal ibn rabaha da bilal ibn rabaha wa usman ibn talha al-hadabi da usman dan dan dan talha da usman dan talha nan su kuɗe suka shiga ko ya zo a wannan ruwa ya mutum uku ya zo a wata ruwa akwai ƙarin mutum guda ya zo a wata ruwa akwai ƙarin mutum biyu ya hanka ce nan uku tare da manzo Allah sun zan su hudu ko ya hanka ce mutum guda ƙaru tare da manzo sallallahu sun zan su biyar ya hanka ce mutum guda ƙaru tare da manzo sallallahu sun mutum biyu sun ƙaru sun san su shida maximum dai hadisa suna cewa su shida wani biyar wani hudu ba shi an matsalar mu ba shin manzo sallallahu alaihi ya shiga ko manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu nan kaga ya karya wata wata wata al'ada ta jahiliya al'ada ta zalunci Usama ibn Zaidi a wada ya zama ba asali ba a wada ya zama ba dan ba ba ba ba dan dan Zaidu ba bawan manzo sallallahu alaihi wasallam bane ba maulana annabi bane a wada ya zama a kula don asali ne ba bawa bane can zamanin jahiliya na aka gamu da su aka yi musu fashi an ka kwace shi yana yaro fashi ɗaya na hankali babu to addini akwai bale a ce ai jihadi fashi kawai na almulku liman kahara to ashe kuma shi rabo ne na ya koka hmm, rabo ne koka an ka an ka sato shi da karhi da yaji aka zo aka sai da shi a makka cikin sa'a ba tare ya shirya makka ne ba khadija ta sai shi tun manzo sallallahu alaihi bai zan manzo sallallahu bai zan annabi ba tun ba aiko shi ba Khadija ta sai shi ko mun san manzo Allah daga bashi ya aure ta bai aure ta duk ta mallaka manzo sallallahu alaihi dukiyar ta hadda ta daga ciki hadda Zaidu shi ko annabi sallallahu alaihi tausayi na bai sun ya bautar da bawa tun asali tun bai zan tun ba aiko shi a matsayin annabi ba bai sun ya gallaza ba kowa saboda haka kowa ba yanci ne ci na ba kudiya wanda ka sun ya tahiya sai wanda ka so ya zauna da ni zaidum zaidum no haritha irin kirkin da ya gani na manzo sallallahu alaihi kirki da irin kyakkyawan mu'amala kuma da yake Allah dama dai ya yi shi da rabon sai ce a shi ka ya zaga annabi sallallahu alaihi kirkin annabi ya ga cewa bare zanna da shi a lokacin Muhammadu ba ba annabi ba misali to haka kuma an kai ana na Allah da iko ne kuma yana na an ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yazo yana cikin na farko farko ga karba addini hasali ma lokacin da uwaye ne sun ka taho lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan annabi uwaye ne a ce suna ta suna da babu inda ba su zo ba ko da suka yi kitibi suka zo waje ne suka gano inda yake a makka lokacin ma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka gamu da zaidu ga uwa te ga uba ne ga yanne ne ga mi ga mi sun ha kama koke koke Allah ya sa sun ga dan uwa saboda haka suka ce mu tafi inda wanda kake bawa ne mu tafi ko nawa ya kaso mu zuba mai kuɗi ka komo gida aka sa aka tosa ta yi sai wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi dan mu na kai kafin su lalle uwaye nana wanga uba nana wanga wanga uwata ta wanga ba nana wanga kaza kaza kaza to shikenan ni ban son komai in ji manzo sallallahu alaihi wasallam kaza ni wanda duka so in kana son ka koma can wajen sojan uwayen ka koma kana son ka suna da ni ka zauna da ni ya rasulullahi akwai wanda Allah ka tsamo daga wuta ya kai shi aljanna hidda kai ne ni wallahi ya rasulullahi na zabe ka uwaye ne sun kai mamaki an ga irin soyayya fa kake uwarka kake ubanka saboda wani ga irin mamaki suka ga irin soyayya amma ba wasan soyayya imani yadda take ba to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabe ce na zabe ka rasulullah shikenan aka ba su abu suka ce to kai ta kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi na cikin makka ya ce to a saurara daga yau ka a koma cewa zaid ibn harisa a ce a kam bakkar a koma cewa zaid dan harisa kowa ya rinka cewa zaid ibn muhammad zaidu dan muhammad kowa ya zanka cewa haka nan shi a tabani asalin tabani kama aya qur'an ta zo ta hana haka nan na cewa ba a tabani zaidu ibn harisa amma kaga kenan suna ɗaukar zaidu kenan matsayin bawa ko da ke kaddara ta sa haka to ko da shi kana da wannan to akwai bilal bin rabaha shi ma kowa san bawa na asali ma bawan umayyatu ko kuma manzon eh, abubakar siddiqu eh abubakar siddiqu shi ya sai shi ko ehin da ana gana ma kaga bawa na bawa a lokacin nan washi ne kusanci Ka'aba shi nan to ga su da bayi biyu da su manzo sallallahu alaihi ya shiga cikin Ka'aba don ya kare wannan gargajiyar ko ba haka ba ya nuna cewa addinin Allah na kowa na masallaci na kowa na Allah shine ubangijin kowa da kowa la fadl li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi wala aswad ala abyad wala abyad ala aswad illa to haka nan inna a ta kafa to tare da waye shiga tare da Usama ibn Zaid da Bilal ibn Rabah da su ya shiga wa an uku Usman bin Talha shi ga Usman bin Talha dama tun asali cikin ayyukan da an karaba na Makka shi gidan da yake su a gidan masu ajiyar makullin Ka'aba dama an raba ayyukan Makka akwai waɗanda an rike da Zamzam baka shan Zamzam su ka kula da wannan sannan akwai waɗanda a kula da masallacin Ka'aba su ka budewa akwai waɗanda ka kula da mahajjata akwai waɗanda an kula musu da darun nadawa akwai waɗanda suna kula da mina da duk waɗannan wurare masu tsarki akwai ƴan gidan da an ka mallaka ma wannan su daraja ta gare su to duk waɗannan sai a shesa aka ce ba Uthman bin Talha al-Hajabi aikin ke na hijaba akwai hijaba akwai tiqaya akwai rifada ehe waɗannan mukamai na ko ko ayyukan nan in ka ji an ce hijaba to waɗanda gare su ci ɗin buɗe ka'aba yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna yace Aisha ke ga Larabawa mutanen ki kawai ba don komi ba sun ka gina da sun ka gina ka'aba ga ba su aza ta kan asasin annabi Ibrahim da ya azata ba saboda bi saboda tattalin arzikin su bai kai amma kuma daga cikin abun da suka yi mara kyau sai suka yi kofa guda kuma suka yi ta sama sama sun kai ta ma'ana baka iya hawanta sai ka aza tsani a can asali yace kawai don su sa wanda suka so su hana mu wanda suka so shi na ɗai yace da na samu dama da na rusa ka'abat na koma ta bisa foundation annabi ibrahimu sannan yi mata koha biyu koha shiga da koha shiga da koha hita to annabi amma har rasu bai samu yin wannan ba saboda alhaka Allah ya nufa ala kullu halin mutane uku din nan da Usama dan dan Zaid ibn Haritha da Bilalu bilal ibn rabah dan habashi dan ethiopia nan sannan da usmanu ibn talha wanda alhajabi to su waɗannan yaushe na sun ka shiga wannan sun ka shiga ka'aba din sadda aka yi fatahu makka don ka kama fatahu makka shi annabi ma ba su bari ma shigo makka bale wani da an kai fatahu makka annabi ya anshe komi da komai shikenan sai yace ina usman bin ina masu makulli su bude muna Usman bin Affan yace ya Rasulullah ga mu adda kulle yace to Abu yace yana can ga uwata sai ta yace mata ta bashi yace mama ta ta bashi sai ta aza kuka yanzu ya zaka ba wanda ka kiyayya da mu wanda ka zaka dace ke dakata ba haka take ba yau da tashi ta nan da muke ita bata kusan ya kai ba tsohuwa ta ta shige cikin daki bata san makka yanzu ba ta haita ba yace ke yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam duk makka duk karkashi dai kowa yake ki kawo wallahi kina kawo ta gane shi a ce ba ba jahiliyar ta ka aiki ba yanzu musulunci na shigo eh ta dauka to amma da ya to shi ma ya shi yayi kokari ya ce ya rasulullahi zan annabi ya ce kawo a ibn taymiya ya kissa a cikin siyasa shar'iyya ya ce ya rasulullahi zan baka ba kullun nan a buɗe amma ina roƙonka wani abu ka yi alƙawali in ka bude an hagama gare mu gidan mu zaka mai sama kullun shi don kaga in an ka anshe shi kuma abin babu daɗi ko ba haka ba yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi ma alƙawari shikenan sannan aka bude suka shiga da shi Usman bin Talha alhajabi da Bilal dawa da Usama ibn Zaid to da sun ka shiga to yanzu batun sallah muka yi kissa tana da daɗi tana da yawa shiga masallaci din nan da abubuwan da an ka yi da ɓacewar kiɗin don kiɗin ya ɓace ehen nan wurin ya ɓace ya ko ƙasa ko sama <laughs> na'am to da sauran irin waɗannan abubuwa sun ka kissa tana da tsawo sosai irin wannan abin ehen to amma daga ba an gane don mu san labarin an gano don wani so ya kwace shi yawwa to ala kulli halin dai abinda muka magana batun shiga dai sallah to da an ka shiga gashi nan fa aghlaqaha alaihi wasa wa makasa fiha da ya shiga annabi sallallahu alaihi ya kulle da ciki ya kulle da ciki kaga kenan har yanzu yana halatta wasu shiga su, kulle saboda ni saboda ka aicin kusu kuma har yanzu haka akai sai a dan daci wasu a buɗa sai dai ba cikin aikin haji ba cikin abin a yanzu ka tashi irin wanke wanke da sauran irin abin da suka yi sai a sa kuma a hana mu wasu jaza saboda ni saboda an kace kowa a bari ya shiga to mutuwa za a yi fassan wurin lalle ya san sai an mutu ehen saboda haka annabi sallallahu alaihi yana shiga kaga inda bai kulle ba kowa bai bani a bashi baya saboda haka yana shiga sai annabi ya ja kofa sai kulle suna ciki wa ma kasafiha sun kaddade ciki kowa ya kagara kowa ya kama cizon hannu bai san an kai ba kala abdullahi sai abdullahi ce ina nan da ina dako da sun ka hito fasa fasa'altu bilal ni tambayi bilal fina kharaja lokacin da sun ka hito shin da Allah bilal ma sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi manzo Allah da shiga mi yayi ciki eh sahaba annabi kawai sun suka su bincika asirin annabi sallallahu alaihi wasallam don su koyi da shi na ko'ina mi yayi da shiga faqala sai bilal ya ce min ja'ala amudan an yaminihi wa amudain an yasarihi wa salasatu amidatin wara'ahu a lokacin nan saboda irin gini na na gargajiya ba irin yanzu na da an ka filoli ba gini na na gargajiya wanda icce na itace na an ka sa don ruhi tun kosan nan ruhi an kai irin gawan ga aka ce ma kudan asan an san kudan ba sakwace ka ya san haka yauwa ba bai bayata ba kudan da nina da an ka sa manya-manya itatuwa an ka giggita an ka sa geza an ka tattoshe aka sa kalgo da sauransu sai aka sa laka aka daddade sai aka ɗai mata slopin wa da ruwa ka, gangarewa sai zai shekara duk sai an koma yaɗi an san yaɗi shekara duk sai an koma yaɗi to kaga da an kai haka nan itacen ba su iya tunda itace na ba irin karahuna irin namu zamani a sarodi ba to da ciki sai an ka zo an kai gimshikai guda uku to gishibka haka an ka jera su kamar da aka jera fankokin ga nan uku nan uku to haka suke nan uku nan uku mun fahimci wannan wannan hadisi yana bukata sai mun ƙara halili ne don shidda kenan ko shidda kenan hadisin bukhari hudu an ka ambata hadisin muwadda shidda an ka ambata to akwai mai biyar. to sai mun hada cikin ba da labari an ka fahimci haka nan to sai ka hada jam'ul baina hadith sai ya ce mi don abin da za ka fahimta sai ya ce to ina ya ce ni annabi ya ce sallaye da ya shiga sallaye to ina ya tsaya to da ya tsaya inda ya tsaya sai ya ce ya tsaya ga sahun gimshikan nan na gaba sai mi sai yassa guda dama gare yassa biyu hagu gare ba uku ba su kuma sauran uku baya ne suke kenan nan ya tsaya in muna nan ya tsaya daidai nan biyu baya to inda an ka samu akasi bukhari yace yassa guda hagu gare yassa biyu dama gare amma a kula an ga cewa yassa guda dama eh yawa yassa guda dama gare yassa biyu dama gare eh hagu gare uku baya ko eh akwai ruwa ta ce guda hagu guda hagu guda hannun hagu guda hannun dama biyu baya kila an fahimta kuma adadin kuma an san shiga ɗin gudata ba kullum yaka shiga ba bale a ce rage an kai kila an fahimta to duka kuma in ka hada hadisi a irin dabarar da malamai suka yi ta jam'u bayan hadisi duk sai hito fassara guda ko ba haka ba in ka ce guda dama biyu hagu da ka ce kuma guda dama guda hagu duk ɗaya kila gani kawai yana lissafin waɗanda a kusa da shi wanda a kusa da shi dun wanga bai lissawa da shi ba kila fahimta da yace biyu baya waɗansu ma waɗanda a kusa da shi kenan hudu ɗaya ya lisafa ce wadda yayi hudu kenan bai lisafa da biyu ɗin gaba da wannan da wannan da wannan da wannan tsakiyar sai ya tsaya sun aka a faɗa ma haujin da yake haujin damana ba haujin hagu ba hudu na ɓangaren dama cikin su ya tsaya sai tsaya guda dama guda hagu biyu baya shi kuwa gada ce muna guda dama biyu hagu uku baya shi duka ya faɗi kila fahimci wannan ehe to ga sannan saboda itace na dole a sa su kai hudu amma yanzu saboda rodi na da sauran da sauransu ba su kai hudu ba uku na ko uku na yanzu an kasa a ciki to ala kulli hal abinda muka magana sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga sai ya tsaya mu sake dubawa wa kana albaytu yawma idhin ala sittati a'amida ɗakin lokacin nan akan gimshi kai shidda na ha don ka sani sannan ga sannan gimshi kai shidda na kaga imamu malik ya ƙara fassarawa kenan kakashin hadisin zai yake amma kaga wannan ruwa ita ta ƙara ma gwari gwari saboda ka in ka ji an ce hudu to ka san wanda zaka fassara su to mi gaba summa salla sannan yayi sallah mun gane hadisin ashe an yi sallah cikin ka'aba ko ashe yana sallah cikin ka'aba akwai tambaya ko ni in tambaya <laughs> duk in ba a tambaya ba ni zan tambaya kuma ni tambaya ban ba da amsa <laughs> to alga ta wannan bari almajirai su fara <laughs> eh tambaya eh to na ji ta kasimu what eh, eh? duk dai magana guda ta eh a nawa yayi eh, ya yi tambaya mai muhimmanci amma da muke ba ma'aikin nake magana ba eh <laughs> wai maka tambaya wai wai maka tambaya da kai in kai tambaya kan da kai <laughs> a wannan tare aka yi sallah waɗanda tambayoyi biyu daga suna da muhimmanci kwarai da gaske wannan ya tambaya ita amsa ai ko baka tambaya gaba kana da amsar ta sahabbai ba su gani alamin aiki su kyale shi mhm ba su gani cikin dare da ya tashi na sallah an ka kama su lalowa ana shigewa ana ya biya ta yi bali ya shiga da su sannan kuma kai wani irin mutum kake annabi ya shiga ka'aba da kai kan fata sallah ka zato kai mi za kai yi eh, ai za ka biya ta yi ina duba kila ba ya gane wannan sai ka ce da da wata tambaya za ka yi ya an ka jera gimshikan haka ɗaya za ka tambaya an ka jera su in mun ka zo in ka zo ka'aba mun san inda hajjul aswad yake ko hajjul aswad ina yake dibi kohon nan kohon ka ta shiga ina ta ka dibi gabas ko gabas ta ka dibi aka rauka lahu gabas ta ka dibi kohon gada an ka shiga kusurwa tana dibin gabas da dai ba gabas ya kamata in ce ba wato kusurwat kana eh, wannan kusurwat kana dan wuce ta da bulo biyu sai kofa ehe kamar ga kusurwar nan da kayi kalli su bulo biyu to sai an kai bude kofar kofar ta wuce faɗin ta bulo uku ba tsawon ta tsawon mutum yanzu in ka auna in mutum zai shiganta kila in dai wani irin dogo na sai ya dan duka kaɗan tsawon ta tsawon mutum to dan bulon ga uku to wanda kusurwa da inda za ta kare waccan kusurwa ai shi bangaren ba shi aka ce ba hajjul yamani wanga rukul yamani da hajjul yamani ba hajjul yamani ya ka ba kudu ba ku ce i eh, kudu ya ka dubi kudu ya ka dubi eh <laughs> kudu ya ka dubi sannan sannan ya shiga kenan lokacin da ya shiga kudu ya baba ina huska ta ka dubi arewa an gane arewa ka shigo ɗaki ƙofa ta kudu kakka diba ko ina ina ka huskanta arewa in ka huskanci arewa bayan ka na kudu ina hannunka yake na dama gabas ina hannunka yake na hagu to haka an ka aza su haka yi sallar kila an fahimta kenan ina diba arewa kila an fahimci wannan arewa ya diba ba gabas ba kudu ba ba arewa ya diba wannan ma zai ƙara baka mamaki idan ka san a daidai nan hajarul aswad yake sannan in ka san cewa a arewa in ka san a daidai nan he a arewa in ka san a daidai arewa madina take madina eh saboda in sun saboda ita madina in kana madina na ka dibe ka dibe alƙibla kudu ina fata an gane wannan mhm. to saboda haka haka an kadira su ina ya duba arewa raka'a nawa yayi to wannan sai mun diba amma dai na karanta abin da sanci sai na diba kira karanta raka'a biyu to amma ina ban san ingancin hadisi ba yanzu yanzu sai mun sake bin hadisin raka'a biyu amma nan bai kawo shi ba mhm, to Allah ya samu gane hadisin ya daɗi kwarai da gaske wata rana Allah ya bada dama sai ayi tahlili ne insha Allah wahdathani an malik وحدثني عن مالك عن شهاب عن, عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الروافي إن كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة قال نعم قال فأنذرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج فنزل عبد الله حين خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال حديث متصل miƙaƙƙe lahiya lau daga malik da ibnu shahab da salim ɗan abdullahi wani ne abdullahi wannan abdullahi bin umar salimu ɗane kenan <clears throat> annahu qala shi ka bamu labari yace kataba abdul malik ibn marwana khalifa shugaban ƙasa na wannan lokaci daidai sai da ba labarin mai suna abdul malik ibn marwan mun san babban sarki na khalifa ne gaskiya gwargwanta kwarai da gaskiya kamanta yana cikin khalifofin amawiyawa duk da dai bai kai adalcin Umar ibn Abdul Aziz ba amma shi ma dan kamanta akwai wasu abubuwa da yawa sun ka faru gare zamani ne na alkhairi gyare gyare da yawa na bangaren harkar gwamnati duk wanda kai suna zagi ne dai harkar harkokin shi an cina suka zagi ne ya rubuta ilawa ilal hajjaj ibn yusuf zuwa ga hajjaj ibn yusuf as-saqafi shi kuwa ga matsayin gwamna yake shi wancan abdul malik ibn marwan matsayin shugaban kasa yake hajjaj ne yusuf sakafi ko ina yayi zama saboda ni saboda mutun na gwamna na marashi tausayi gwamna na azalumi inji wa inji halu sunna suka ce azzalumi na amma baka na mai shiga aljanna tunda bai kahirci ba ba kahiri na ba illahi sai ka ce zalunci na azzalumi na eh duk waɗanda sun kai tsauri gare ba su wuce mai ba wuce mai ba su wuce ce mai azalumi. lalle haka kuma ya koyi abubuwa da yawa hmm. saboda shi mutum na wanda yake saboda gauci ne bai bin maslaha kuma bai bin sanin ya kamata irin wani aka ce masa da kaza bai da ragowa kowai yana yi mai kowa ne ne to sai sa matsala ta nan sai zankan haka haddasa habbayawa hmm. ɗan kure ɗan kankane. kai ko ƙararka an ka kawo sahabi ma wanda ya kamata ko ba sahabi ba ne irin tsaye-tsaye da sun ka gabata suka yi rawar gani ga wasu haraka musamman ta addini a zan ka ɗage musu kafa ko ba haka ba to bai yadda da haka nan to irin waɗannan na waɗanda yake sun ga gyara amma babu karatu irin haka nan babu sanin maslaha eh to kaga ya yi ta wasu abubuwa kuma yana da dai kaushi shi yasa abda da abdurrahman sayudi sai da ya kakkausa kalamai gare az zahabi ya yi maganganu masu tsauri game da shi ka hatta da na baya ba ga masu sassaftawa wajen mi wajen kokarin dai a kiyaye irin nasiruddin sai ce ba mu ka hatta shi walakin na zalimun hmm. don ya yi wasu abubuwa da yawa waɗanda yake na rashin tausayi amma kuma a lokaci guda lallai iri ne samun iri ne ya yi maganin wasu waɗanda ka son su kawo bore ko su kawo wani yanayi ga harkar daula to illa dai kuskuren da ya yi sai ya ɗauki hukunci bai guda takkon kowa tana iya biya ina jin kila in ka san harkar gwamnati ba a mata haka nan ko masani ba ko wani mai gyara shi samrayi ko ko mai hayaki ga kai ko ba haka ba gane ka kowa ana iya takawa to kuma in an ce a haka nan to ta samu matsaloli ko ba haka ba mhm, to shi ya zan yana haka nan kwarai da gaske har sai sa ya samu matsalolin da ya kwarma waɗansu waɗanda ba su yi laifi ba mhm, ba su yi laifi ba to kaga irin haka nan ya sa malamai da yawa suka yi ta ɗan maganganu game da shi amma ala kulli halin baka ce mai kafiri baka ce mai dan wuta illa dai ka ce mai zalunci kenan in yayi ma'ana irin zaluncin shi ma irin na gauci ba zalunci wanga yana kwace dukiyar kai canye ba irin wanga zalunci da muka sani na gauci na akwai waɗanda inda aka ƙara jin haushi ne an so a yi bori ga gwamnatin yazidu mun san yazidu to ya yi mummunan hukunci shi an ka ba ya yi maganin 'yan tawayen misali kamar irin yanayin boko haram da muke ciki sai a bashi shugaban sojoji ya yi dilin da waɗanga 'yan boko haram to shi in ya kama ko ka tuba bai rabuwa da kai ko ka tuba hmm. kawai dai kana da hannu eh kana da hannu to hukuncin ka kisa a cimma a kamo ka kawo kanka ka tuba a iske ka masallaci ko wurin daba ko wurin yaki kana gudu ko ka taso in dai kana take mudda an ka samu hannun ka bai yahewa to ta haka nan kuma ya kashe gwarazan malamai da yawa waɗanda kuskure yasa su sun sa sunansu ko an ka sa sunansu cikin harkar tawaye ko ko cikin harkar juyin mulki ga irin sa'id ibn musayyib mun san sa'id ibn musayyib wanda yake babba cikin manyan manyan almajiran abdullahi bin bin abbas mun san ya shekar 20 yana da sa'id ibn musayyib shek hmm? sa'id ibn sa'id ibn jubair afwa sa'id ibn jubair ya shekar 20 yana da sa'id ibn jubair suna wasa buya shekara 20 cikin shekara 20 ga sa'idu musa duk hadisin da mun kaji a cikin waɗannan shekaru ya ba da su ɓoye in ya zanna makka ya shiga ɗaki ko cikin kogo ko ƙarƙashin ƙasa na ba da an ji an yi kusan kama shi ya canza gari haka ya ta yi wa haika wa gudu sa'idu ibn yayi hmm. sa'idu lai wa haika wa gudu hajjaj ibn yusuf sakafi sa'idu ibn jubairi akwai waɗanda yawa su abdurrahman ibn ash'a suwa suwa wasu sun tuba sun kawo kansu sai dai ce to sai dai wani ba kai ba sai ya kashe to shi na irin waɗannan matsaloli da sun ka samai yara da gauci kwarai da gaske amma babban aikin da ya an kai shi iraki ya yi aiki kwarai da gaske na iraki lokacin nan majoratin su in baka ce duka ba za ka ce suna da ɗan ra'ayi ra'ayi da shi a shi'a ko ko tsagiranci tsagiranci ga sahabbai ko ko ga kulafa na wannan lokaci sai musu waɗannan gyara ya tafi cikinsu ya tsawara kwarai da gaske sai dai akwai abubuwan da aka danganta mai ba gaskiya na ba irin gobin da aka danganta mai ya ce inni ra'aytu ru'usan qad aynat wa hana qitafuha wa inni la sahibuha wannan duk ƙaryata labari ya shi'a na duk wannan wannan labari sunan eh, hajjul balaga na duk sun ga kawo wannan mhm. na cewa ina kashe mutum in sa cikin kabari ina sa mutum cikin kabari ko da rai ne sun ce duk ya ce haka duk dai waɗannan ana labarai ne shi dai abin da an kai sani dai bai yahewa babban dai abin da ya kai shi ka zalunci bai yahewa in ka ce ka bashi musiffa guda wadda ta isa ta yi describing ne a san shi wane ne sai ka ce mai bai yahewa an bai cin dukiyarka bai kwace dukiyarka bai kwace matarka duk wannan kafafana musulmi na na kwarewa yana sallah yana azumi yana yana jihadi musulmi na kawai laihi ne bai yahewa to shi babban laihi ne to ka san ko ko Allah na yahewa yana karɓar tuba to shi ba a tuba a fada ce ba a tuba ko ka tuba ta yi ba sai dai ta can zai kashe ka in ka ce can Allah shiga harta ma amma dai ba nan duniya ba <laughs> to kaga kaga dole a samu wasu ƴan matsaloli mhm. laihi na biyu da ya rashin rashin yahi wannan yasa ya kashe Abdullahi ibn Zubairi ko ba haka ba mhm. rashin yahi wata Abdullahi ibn Zubairi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki ya faru tsakanin su abdullahi zuba bai ya yi tawaye ya yi tawaye ga gwamnati kuma yan makka da yan madina gaba ɗaya yan madina sun ka goya ma abdullahi bin zubair baya da yan makka duk sun kai mai maimu baya makka da madina lokacin nan daula tana siriya sham ya zai dubin ma'au ya turo shi a matsayin kwamanda ya zo ya kwanta da tarzoma to ya ta abubuwan da ya kai lokacin nan ya zo madina sun kai kokari su kare a Abdullahi bin Zubairi ga hannun Hajjaj ba su iya ba sun ka kasa saboda kwajitta yana gama da shi sun haga dai lalle lalle yana son ya musu kashin kare dangi yan samari samari da sun ka haito suna da karsashi na cewa su kare Abdullahi bin Zubairi sun haga ana yi musu jeni duk kowa ya jaye jiki Abdullahi bin Zubairi ya fice daga cikin Madina ya sheka yayi Makka ka'idar ka'idar tawaye in ya gudu ya aje makamai ya sheka to ba a biya ta sai a rabu da shi to amma ya a bi shi har makka aka biya a duk inda abdullahi bin zubair ya shiga duk inda abdullahi bin zubair ya shiga ya kasance shi hajjaju yana biya tai kai sai da ta kai shiga ka'aba din ya tsira ya ce a rusa ka'aba a kamo shi har ka'aba a kamo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ya zo fatawa makka cewa wanda ya shiga ka'aba faqad amina ya tsira ka shiga ka'aba dai a rabu da kai ba abin ka ka'aba ko yanzu in ka shiga Ka'aba ko mi kai ba a bikka amma Ka'aba da Abdullahi bin Zubair ya ga yaki ya ci shi ta ina za babu wurin hitan an wa maka kawanya kuma lalle lalle zai fada hannu sai shige Ka'aba ce a shiga a shiga Ka'aba a kamo shi lokacin da anka bashi wannan hadisi ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga Ka'aba ya ce kai Allah ya ba ni wuri Ka'aba ba ta ba ta tsare Ka'aba ba ta kare dan ta'adda ka'aba ba ta kare dan ta'adda ko ka kashe mutum ka sheko ko ka yi addanci ka sheko ka'aba ba ta kare ka a kamo shi kuma haka an kai ya shiga har cikin ka'aba ya kamo an haka mu Abdullahi bin Zubair kuma yasa aka kashe shi an kai hangin dine a Makka din yace to kowa ya ga karshen tawaye a koma tawaye a gani kuma ba a sake ba hmm. ba a sake ba ba a sake ba to kaga duk irin waɗannan duk irin waɗannan ƴan laihuka lalle Abdullahi bin ta tawayen da yayi sahabbai na wannan lokaci sun ba shawara kai yayi qaida ahli sunna ba a tawaye ba mun san da wannan ba mun san da wannan qaida ahli sunna ba a tawaye musamman wannan sarki na musulmi ne ne ƴan kurakurai ko ko ya abun da ha gani wani ya cancinta wani ya cancinta wani ya cancinta wane wane su ashabai shi ba sahabina ba tabi'ina ya ga uwaye ne ga kaka kaka kaza kaza kaza kaza duk wannan ka batta ba dai ya haye garin mulki ba kowa ya ba ya to kabi cewa kuma baka yadda ba to yana kawo wani abu to haka abdullahi bin zubair ya ce bai yadda ba saboda haka sai abin ya zan wani abu ka gani amma kamata yadda ya tuba ko ya shiga ka'aba a rabu da shi حدثني عن مالك an ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف بن يوسف shi shugaban kasa ya rubuta mu Abdullah ya rubuta mu Hajjaj bin Yusuf Sakafi wasika na cewa mi Allah tu khalifa Abdullahi ibn Umar to ga Abdullahi ibn Umar nan zai tafi Makka ga nan zai zo Makka shi aikin haji kakka saba mai fi shay'in min amril hajji ga komi kaji ya faɗi game da al'amuran kakkai mai gardama an zo hajjaji yana ya gardama tsage rana an sani to kakka saba ma Abdullahi ibn Umar kaga shi Abdul Malik ibn Umar ya san wa Abdullahi bin Umar falamma kana yawm arfa ko haka an kai lokacin nan kuma hajjaju shine shine shugaba da sauransu to ran nan ana ta ana aikin haji a zona a zona to arfa ja abdullahi ibn umar hina zalat ash-shamsu sai ga abdullahi ibn umar lokacin da azhar ta yi sai ya zo wa ana ma'ahu ina tare da shi in ji wa in ji salimu da abdullahi shi dan ya tare uba fasaha bihi inda suradiqihi aina hadha sai shi abdullahi bin da ya fito sai guntanti ne sai ya yi shele kira ina wannan mutumin cewa da hajjaju ina mutumin ga yake hito aina hada fa kharaja alaihi alhajjaj ya ji haka da jin haka ya san kiran shi aka ba sai ya fito da ya hito wa alaihi milhafatun mu'asfara ya sanya wata alkibba wadda ya mari ne usfur ya samata usur faqal sai ya ce masa malaka ya ya aba abdurrahman abdullahi bin umar aka ce ma haka yace sai shi hajjaj ya ce baba abdurrahman ya faru qala sai ya ce arrawah tsayin arfa tayi tsayin arfa a zo a yi sallar azhar a yi su sannan mi sannan a yi tsaye da nan yanzu marece ya fara shi kenan zalatu shamsu azhar nayi za a hada azhar al'asar yace rawa. in kunta da sunna inda sunna haka so an san hajjaji yana ita bai yace to inda sunna haka so to yanzu na za a yi tsayo arfa daidai azbaha fa qala sai ce a fi hadhihi sa'a hajjaji ranka alaka ta bala yanzu haji bai sana saka ba a fi hadhihi sa'a wanga lokaci qala na mace i e, inda sunna ka kai to wanga lokaci aka yinta a shiga ga ana takadimu tisala eh, jabu kadimi ko me ya jibu takadimi da Allah yi ne ya jawo azhar kai shi ka jawo al'asar kai shi lokacin azhar kakka damu karhe daya karhe daya da rabi karhe biyu kai azhar sai ka ta kai la'asar shi ya jamu takadimi na sunna jamu takadimi na sunna shine lokacin azhar farkon lokacin ta ka tashi kai ta sai kai juma'a sai kai sai kai ta biyu jamu ta'khiri shi ko karshen lokacin ta biyu ta biyu ɗin wacce a ta biyu la'asar ko wacce a ta biyu isha'i ƙarshen lokacinta sai ka tashi ka mi ka tashi ka yi azahar ka yi la'asar wannan biyu ɗin ga su a sunna amma babu jam'u suri babu jam'u suri jam'u suri ba sunna ce don mi ka kawo yi jam'u misa aka jam'u lirrukusa rangwami don kawo halsheka to ko in ko an kai irin wannan ko ta kadime ko ta akhiri shi an hutar da kai sai ka da azhar da lokacin azhar ko ka da azhar da asar lokacin la'asar ko ba haka ba shi ya hutar da kai amma jam'u suri ya kai shi ba hutar da kai ba mi a jam'u suri mutum ga ido ne yana ganin kamar jam'u kai amma ne an ka duba ba jam'u kai ba kwashi ko wani lokaci bari auna muku ga lokacin mu kamar yanzu misali azhar karfe nawa ta kafara karfe nawa ta karewa azhar agogo za ka faɗa min ko ko in ce karhe nawa take karewa da lokacin nan yayi kai zaka ce azar ta shiga a time din mu na sakkwato agogo zaka wada min karhe nawa azhar hitatta hitatta hita lokacin nan da an ga kana sallah an sallah asarta karhe nawa na hudu mu ce hudu ku yi hankuri kila wasu masu zayi suna ce uku da rabi ku hankuri mu ce hudu shi ne ka son mu ce hudu hudu ko kuma an ga da kana sallah hudu an ka ce wani ni kake kace la'asar ba ai ma musu amma in kana sallah kare hudu an ka ce wani mina na kace azhar ta har yanzu ba ka za a ce ma ba to dan jawo baya kaɗan da hudu yo kasa sai ka ce min hudu saura minti goma ko hudu saura minti ishirin ko su ga mahujan usuri sai suka ce to ai tun da hudu a daidai karshen lokacin azhar to sai kai arwallaka ko uku da rabi arwallah sai kai arwallah ka uku da rabi ko kuma uku da arba'in ko uku da hamsin sai ka ɗan jira sai ka rage minti nawa kai kai sallah zahar misali yana yin sallar mutanen shaf shaf minti nawa kai minti biyar ko to minti biyar sai saura minti biyar azhar ta hita sai ka taka kabbarta sallah azhar saura minti biyar kenan mu ce hudu saura minti biyar ko sai ka taka kabbarta azhar kana gama azhar lokacin azhar ya gama hita lokacin la'asar yayi ne shi kuma ya shigo sai ka tashi ka kabbarta kai la'asar shi ajam usuri shi ajam usuri a haƙiƙani ko wace kayan ta sallah cikin lokacin ta baka haɗa su ba a haƙiƙani amma ido kayi su at the same time jam'u kai ko shi ajam usuri shi masu mazhabobi ka umarni da shi to shi na malam in kun ji ana cewa akwai kore jam'un da aka kore to shi irin wangana saboda ni saboda an wahalshe ka sai kai ta dako kai ta jira shi ko dama jam'u rukusa ta an kai ma kan tahiya kake ko rashin lahiya to yan ka ce kai jam'u suri sai ka yawaita dibin agogo an gane ai sai ka yawaita dibin agogo sai ka yawaita hita kana dibin rana saboda kaka gota ma lokaci sai ka yi ta zutsuru zutsuru kakka saba ko ba haka ba zai wahalshe ka sai kayi ta jira jam'u suri to shi a kula da karatun in kun kaje sun ce jam'u suri babu jam'u suri a sunna irin wanga suka mihi sai suka ce manzon Allah bai taba jam'u suri ba mi a jam'u suri wani annabi yayi jam'u taqdimi ko ta'khiri gudat ayata cikin daidai lokacin ta gudat ta samu alharma ba lokacin ta na ba in azhar kai ita an lokacin ta kajja wal asar kai ta ita al ta samu alhurma in ko sai da azhar ta hita karhe biyar kake ko karhe shidda saura kai azhar kai yi la'asar to lol asar ita an lokacin ta la alhurma ta samu to shi a jam'u na sunna azhar alhurma ta samu shi a jam'u na sunna an fahimci wannan to kuma haka duk inda annabi ya jam'u haka yake jam'u in matta kadima in matta akhiru bai taba jam'u suri ba bai taba ba duk mu kiyaye saboda haka yanzu mu tashi muna tahiya bisa hanya mu ce kare ɗaya ko kare guda mu ya danganta maslaha mu kawai da mun ga daidai na ba cikin dokar daji yake muke ba kaza karhe ɗaya muna gari mun dan tsaya wani wuri mu sha mai gidan mai da inda adda mutane karhe ɗaya in mun ka tashi to sai wanda ya gani to sai mu yi azhar din mu yi la'asar din mu kila an fahimta in mun ka tashi ba mu tsaya sai ba magariba in mun ga dama ko ba haka ba in mun ga dama sai karhe 11 ko 12 ko karhe 1 na dare sai ka yi sai ka yi jam'u ta'khiri magariba da isha'i haka ake shi an rukusa mhm, Allah ya samu gani to shi hajjaji mamaki yake karhe ɗaya tashi ayi sallah kuma ayi azhar ayi la'asar yace a fi hafiz wannan lokacin Allah har da malam kala na bace yi wannan lokacin haka akai kala sai to an zire a dan jira da alagawar ta malam hatta ufida alayya ma an sum akhir hayl dan watsarwa in wanka ya hito sarki na ha sahabi ya jira da tayi wanka kuma haka nan na haka yake ka'ida shugaba da an naɗa ma shugaba ko karin kana ko jikan kana ba ya kashe karu ba to kai mai ɗa'a shi sa a ka'ida ahlus sunna wal jama'a shugaba dole ai mai ɗa'a abu guda na abba a shugaba da inda ya saba ma Allah amma inda duk bai saba ma Allah ba mu'amala ta ta duniya addini na wanda addini ya ba da dama game da wannan ana jira ne in kun ka ta haitar da sallah ce ku jira ne in taho ku jira shi mana kan ku ce kun sa ta mai karfe ɗaya da rabi yace a Allah ku jira shi sai ya ci abinci ya wanka zai ɗauka ta minti 30 ko to ku jira shi ha to karfe biyu ya wuce lokaci ba a sallah karfe biyu karfe biyu sabon Allah na kaga baka ce ya saba ma Allah baka ce ya fi sai gairi ma asiyatin lahi nan ba mu asiyatin lahi a wurin ai kila fahimci wannan sannan kuma ashe wannan zai gane ka gane darajar shugaba darajar shugaba saboda ni Abdullah bin Umar sahabi na fa kuma lokacin nan kai man mamaki wa lokacin duk sahabbai birji suna nan hatta da Abdul Malik bin Marwan ɗin ga shugaba na duk duniya lokacin nan ba sahabi na ba mu sani ba shi ba ko mahaifi ne Marwan bin Hakami bai samu darajar sahabataka ba yayi kurinta kurinta yayi duk zamani ne na da rai yana yaro lokacin nan iri irin warin su Abdullahi yan yara lokacin nan amma da shi kas ya matsala lokacin da ana rigima don saboda kai shiga addini sabon addini cewa da musulunci ba ne ɗaukakken shi wata ƙasa don kai ya ji sauraron wa'azi ikon Allah kila kun gane hausa ehen saboda kai ya ɓace ko <laughs> kun gane yadda ya kuma ɗa'ifa ya koma ɗa'ifa da zama rashin sa ha annabi ya rasu bai dawo ba har ya girma can duk gwagwarma ya jita da annabi ya rasu sannan kuma musuluncin sannan kowa ya gane kuma kowa ya shigo har shi ɗin ma gashi marwan zamanin annabi zamanin annabi wari ne duk sahabbai na amma shi ne hana zan sahabi <laughs> ba ta yi bayani ba <laughs> ba ta yi bayani ba sai zan ni sai zan babban tabi ya cikin babban tabi ko kaso ko kaki yan shiya suna zagi ne amma mu gare mutumin kirki na marwan marwan bil hakam yan ya saboda jahilci ba sun haka an kai sun aza ya zamani da manzon sallah wasallam da suka je da cikin sahabbai akwai masu wa annabi gwalo wai gwalo wai annabi na bisa minbari na kudu ba sai su kowa ba suna mai gwalo wai su marwanu shi wanga marwanu ba san ba ko sahabi na ba bai ko zaga annabi ba sadda annabi na annabi bai ko taba gani annabi ba wai sun ka ce yana annabi gwalo ka ji wanga abin ga <laughs> marwan al hakami hmm. to Allah da iko ne kuma sai ta dawo bayan ya dawo sananne na komi da komi bai ban gaba an ka guguwa ta walka haka sai zan khalifa hmm saboda ita siyasa daban mallanta daban ko ba haka ba siyasa daban mallanci daban sai ga kana mallami kana mi kana mi amma ga dan siyasa tintire jahili amma ya hika ya shige da hice ko ba haka ba ya hika sanin duk sharrin siyasa duk ya sani wanda aka kwato mulki ya hika sani kuma in ta dan mirgida haka sai haga shi a sama ko ba haka ba to shikenan sai ka da hankali saboda ka guguwa ta tafi da kai akwai wannan saboda ka guguwa ta tafi da kai wannan shi na lokacin hajjaji guguwa ta tafi da wasu da yawa akai hasara karatu ta wannan bangare ala kulli halin sai ce a jira shi ayo arfa din ma ha shi ya khali ayo arfa ta ha a jira shi ya yi watsa ruwa yace kuma ta yi kai yace watsa ruwa ba shikenan ba sanne fito faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce fana zalahi abdullahi sai abdullahi ya sauko bisa abin hawa ne ya sauko shi su hajjar ya zanna ƙasa yana jira hata harajar hajjajo hajjajo ya fito ya jira shi ha ya fito fasara baini wa baina abi da hajjajo ya fito ka ga kasaita ba sai ya ce to a tahi da an ka tahi sai ya shiga tsakiya shi hajjajo tsakanina da babana babana na gehen ga ni ina gehen ga ya shiga tsakiya a gana ta da sun biyo ko ya mai shi su fadan ƙarfi da yaji har yanzu kasu in kana taya da mai girman kai abu biyu za ka gani ko ya shige gaba in kana taya da mai girman kai ku ji mai nahajin musulmi ko ya ambata na cikin girman kai ko ba haka ba duk da dai kila ba mu sa girman kai amma shi min hajji ya sa cikin girman kai mhm. in ana ta zanne cikin mutane son ɗaya ya kai a ce da ya faɗi nashi ya haina kowa ya ce girman kai na shi in ya faɗi shi a last year final da ya kace ka yi gyara to ƙarya ni kai ma ko ba haka ba to girman ka Ya yace na biyu in ana tahiya shi ka sanya shi shige gaba in ku ana cikin jama'a shi ka son ya raba mutane tsakiya nan gehe nan gehe sun hadawa ne yace alamomin girman kai kenan amma wanga ba mu ce mai girman kai sai mu ce sarauta ta ko sarauta za mu ce ba fa qultu lahu sai sai dan ba sahabin ba dan dan wa Abdullahi bin Umar shi wa Salim wato ana takaicin hajjaji ba takaici ne suka ji amma dai Allah shi yabba amma sai an takaici ne shi yasa da wasu yan maganganu sai ka ji su da gauci gauci sai dan yace mai in kunta turidu an tusiba sunnata al yawm in dai kana son kai sunna yau in dai sunna kika son yau faqasur al khudubata wa ajlis salata to kai muna gajero khuduba kai muna gajero khuduba kuma ka gaggauta sallah ai sauri a tashi ai sallah ba ai sauri a gama sallah ba ka a dade a ja don haka hajjaji mai da gwamnati sai hajjajin gwamnatin hajjaju a time na agogon mu sai kare uku yake azhar sai ta san mu uku da rabi yake juma'a kai sai da ya kai su jubairu su manyan manyan sahab manyan manyan tabi'a ga da kakaji tabi'i ne din kakaji su a da'u sai da ya kai suna sallah ima'an ima'an ana zazzanne hajjaji ya yi ta hudu ba tun sha biyu ya kama hudu ba har kare uku kuma babu wanda ka tashi tashi ka sheka lahira kasan dai ba yahewa babu mai tashi kuma dole ku saurari abin da ya faɗi to kuma ga lokaci na wucewa sai da sun ka kai suna sallah ima'an kadibi fatahul bari a cikin bukhari fatahul bari in ji ibn hajar yace ima'a suka sallah sai mutum ya dan kyakya ta nan zanni Allahu akbar sallah ce kai sallah ce kai ɗayan ruku'i ya ga hajar zai gane shi ɗan taso ya miƙe yayi sallah mi dauka ɗauka fattaqullaha mastata'tum kai iyaka kokarin ka kai ibada in in ka kwada yanayin da aka hana ma ibada ita wadda ta sassaukaka ana sallah ba akwai ruku'i ba ko ana sallah ba ai sujuda ba ko a fagen yaki an san da wannan to yanzu sa samu kansu irin wannan hali Abu na ba dauri ko gidan yare bane ba mutuwa ko radu o daita hajjaju na fa saboda haka kadibi fat kadibi babul mawaqiti wanda ibn hajar yace sai su yi sallah ima'an su yi wannan sallah cikin lokacin ta akan ima'i in ya tahe tahe sallah su yi niyya su niyyar nafila don dai a zanna lahiya su yi niyyar nafila da sun yi sallar su ana ba da kissa wannan kissa ce Allahu alam ko ta inganta Hajjaj na huduma ya tsawaita ya tsawaita ya tsawaita sai can wani ya gashe mai sai ya gwammace yau dai ya yadda yau zai mutu sai je hajjado da takalmi ka san balarabe babban walakanci inda ya kai mamma ka kada mai mari da ka jefa da takalmi yasa kowace rigimar da an kai ta shugaban kasar amerika an ka jefa takalmi ta zan wani abu ga balarabe ko ba haka ba iyakar tsabagen walakanci a jefa da takalmi shi sa ga hatta da jahilan larabawa suna jiwa shidan can makka da takalmi su anuhin su shinwa shi dan walakanci na koli na koli takalmi su gare su yi shi babban walakanci ko wani al'ada ta ko mhm. ka san akwai dan wani abu bai kai kawo ba ga bahaushe dacci da tsoho dan shekara 60 ko 70 ba baci ne in ka ta ya san da iska kake bai ko tanka ma ko an ka ba kiran ma ba abin da ka sa ya ta kuka kila haya shiga kabari bai da ka dangwarai ka dangwarai in ka dangwari tsoho ka gama da shi bai mance shi har abada amma in ka bata ya san suka ake ko oka kana baci ko oka kana baci amma dangwara tsabagen walakanci na to sai wannan yadda ya hajjaji yadda kai ka tsananta muna Allah bai sun abin da ka yi kuma ka ƙi Allah kuma ba kai sunna ba hajjaji bin su suka yadda bi mutunan ga ha mutunan gaba ya tausayi yaddi bai sai yan uwa ne sun kama ce yan uwan shi wannan mutumin ran da don Allah kai hankuri wallahi mahaukaci na wallahi mahaukaci na don Allah kai hankuri wallahi mahaukaci na yace a a kama shi a kai gidan wannan sallar bai yi ba a kai gidan yare a daure kamu a kare sallah ya sheka lahira aka ce aka daure shi ya ci gaba da hudu ba ko a jiki ne ya gama sai ce sai ga yan uwan wannan dan don Allah ranka wallahi mahaukaci na yayi hauka yace ya abin da yake so mahaukaci na yi a tahi a tambaye mutun ko a zo da shi a tambayi shi mahaukaci na in ya yadda mahaukaci na to shi ya sakai in ko bai yadda mahaukaci na ba to ran yana yana zai gane kure ne sai an ka sai an haja wannan yanzu gaba ga hajjaji kuma lalle lalle na maza ya san Allah ya da sheka sai ya ce mai kai ikirari da kanka ka faɗa muna mahaukaci kake ko kana da hankali sai ce tsoron ka yarde in dai ni ma ƙarya kai nika tsoro ban tsoron Allah to ni duk wani ka tsoron ka ba ta kai wani ka tsoron Allah ba ban wa Allah ƙarya in ƙarya in sa an azama kai na ciyon da Allah bai azamin ba wallahi lahiya lau nake son kaɗi a bani. haka dai yace to ni ko na yahe ma saboda ka faɗa min gaskiya tun da ka faɗa min gaskiya yau na na samu mai faɗa min gaskiya ko to na yahe ma a jadimin sabu suka fi ana ta bala in na labarin su suka bi da na gaskiya da na tatsuniyoyi suna da yawa Allah yanzu ko kai muna taka tare da malamin ko mahaifinka kasan bai da Allah za ka faɗa bai da Allah an yi lokacin da hajjaj na jisa membari tusa ta kuce mai ɓoro an haka sa faɗa mai to ya za ka faɗa mai bai da aron la kuma juma'a zai ba su ba eh? wanda ba cikin hadisi yake ba labarai na aka ba su ba <laughs> akwai labarai to amma da yake shi hajjaj yana da saunin tsoron Allah shi yasa muka ce ba Zalunci da aka ciya ba zalunci na kwace dukiyar mutane ba ba zalunci na jahilta addini ba zalunci na rashin tausayi to da yake yana da dan sauran imani yana da imani kuma ya ji Allah ta kare ba sai ya hada yi kaga in ya ta sai ce ku kami an san ya haura a ya ce ku kami ba ya rola ai girma ya faɗi girma ya faɗi sai abin da aka ce mata bar kunya ya ce kai ba ma wanga ya kamata ana faɗa muka kaza imani da Allah kaza ba ma shi ba yanzu haka ko a ba ku iya ba ko la ko yaba iya ba kai samun buta an koya musu arwalla a samai buta koya musu arwalla nan woni yanzu ya arwalla an ka ko samun buta sai ce wani su kowa ya zanka dibi ne wanda zai arwalla annabi kuma sai musu arwalla ina ganin ya gyara a jazu akwai tasoye da yawa Allah ya samu gani sai salim ya ce mai inda sunna haka sun kai ku kai mana dogo hudu nan da ka saba sannan kuma ka ja mana sallah ita she ta wuri da sauri sauri a muna gajero hudu ba gajero a tashi ayi sallah to haka kuma ya kai sannan kuma kun san wani abu ba hajjajo ba duk amawuyawa haka suka yi duk gwamnatin amawuyawa haka suka yi wajjara Umar bin Abdul Aziz shi ya gyara wannan bid'a bid'a bid'a bid'a na ba a sallah sai biyu da rabi ko uku da rabi ko kuka yance bid'a da Allah bane sai yi hankuri wannan dai dan kuskuren da aka yi bai zan bid'a ba ko don mi don sallah tana ha tun kare daya amma ba a sallah sai uku da rabi kasan tura sun haka mana mu sallah biyu da rabi ko uku da rabi tura na saboda bature so ya kai awoyi ne su kammala na aiki kakka tashi ka raga mai awayi ka tashi sha biyu da rabi ko azar ka ci mai awayi da yawa saboda haka a bari sai ya ci awayi da yawa haka sha ba ni da faɗi ba don bai zama ne bature ba amma haka ne ji Sheikh Abubakar Muhammad gumiya ya da yana magana cewa lokacin sallah karfe ɗaya ka fara ya faɗi sanadiyar da an ka mai da sallah ƙasa ga karfe biyu ko karfe biyu da rabi ya ce ba a san sallah karfe biyu karfe biyu da rabi sai da ta tawat baturi ala kulli halin duk ama wuyawa haka suka yi sai zamanin Umar bin Abdul Aziz shi ma zamani ne haka ya kai din sai da an ka bashi hadisin da mun ka buɗa da shi cikin wadda ai kun sani ya jinke ta sallah urwatu ya shiga waje ne yace hakika. wata rana mughira ya jinkata sallah sai wa sai abu mas'ud al-ansari ya shiga waje ne ya ce mashi yanzu ya zaka jinkata sallah alhali ka san Allah madaukakin sarki shi aiku jibrilu ya sanar da manzo sallah sallan ya lokacin sallah fa sallah summa sallah fa sallah fa sallah rasulullahi summa sallah fa sallah rasulullahi summa sallah ai an kai haka so so biyar sai Abdullahi Umar bin ya ce kai i'lam eh me ana ce ilam ma taqulu bihi ya ma tuhaddithu bihi ya urwatu kai urwatu ba ka san abin da kaka faɗi awa jibril huwa alladhi aqama li rasul sallallahu alaihi wasallam waqt salah kana son ce jibril an ka aiko ya tsaye da lokacin sallah ba annabi ya zabe da kai ne ya zabi lokaci ba ko wanga ko wanga wanda ya hima yace haka za Abu Mas'ud al-Bashir ya kasance na labarin labari daga babarin Abu Mas'ud al-Ansari kuma sannan ya ji Aisha tana ba da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi na sallah alhali dakin ta rana bata janye ba mun san dai hadisin farko sai aka ce ni sai aka ce tun sannan Umar bin Abdul Aziz ya ɗauki lokutan sallah na sunna to shi yayin wannan gyara amma ka mun da suna jinkirta sallah ala kulli halin yace masa in dai kana son ka bi sunna eh to haka ya kamata to hajjaji ya ji kama an kasganai sannan kuma ana son wani abu da ya saba da shi a ya a canza shi saman dai ga wanda ya ji ta ga tabi ya ji ta ba ga sahabi ba قال sai ce الحجاج ينظر إلى عبد ila Abdullahi عمر Umar. عبد الله بن عمر yana son ya ce mai kaji wa ɗanka ya ce shi wai haka na kai ma yasma'a zalika mai dun ya ji haka ga Abdullahi bin Umar falamma falamma ra'a dalika abdullahi da abdullahi ya ga haka ya ga hajjaju na dibi ne son yake ya ji tabbaci kala sai ce mai sadaka salim salim yayi gaskiya salim yayi gaskiya to haka aka so kaga wato da ayi wani gyara a ina tuna wata kissa ta malam Jafar da Bamba Sheikh Bamba dai wanda muka san Dr. Ahmad Bamba da Sheikh Jafar haka akai kaga dan yaro ko karami sai gwacce hodi gaskiya sai a dai mai faɗa amma haka a sai a gyara Jafar wata rana ya taba kasit mai zafi akan wani basaraki ba sai na faɗai ba kan wani basaraki ya mai tatas tatas saboda basarakin ana dibe ne cikin waɗanda ka cima musulunci mutunci bai ban mai ba masu katsin tsaya ya yi mai wankin bargo tatas sai sarki ya tashi ya sheka wajen bamba ya kai karar jafar cewa ya jafar ya zo ya wa'azi bai raga mai ba sai abin da yammanci duk ya ce to shi kenan babu lahi za a mai magana ya kira jafar sai jafar shi ka ba da kista sai ya ce sai ya yi min haɗa na mallami da ɗalibi amma sai ya jinjina min don an yi gyara an yi gyara akwai maganar da babba bai ya faɗi har yanzu ɗalibanmu ko malamanmu wasu ba su gano haka ba babba bai faɗinta amma sai a sa yaro ya faɗe ta sai a ce in ranka da ya bobo mutum a ce to ranka da ai hankuri ai ka san in sun kai karatu sun ka gane suna faɗin gaskiya amma dai ai hankuri ranka da ana son a ba faɗin sai a gyara sai a gyara ko ba haka ba ai mai wa'azi irin uslubin da abakar muhammadu kuma ya ɗauka ga malaman izala na wannan lokaci wanda wasu su da yawa su gano ba shi da attarar ta yi muƙabala ko ba haka ba shi mallam bai magana sai dai ya kyakya ta amma in ka to kai yi wa'azi mai gauni ka kawa shagare ta tas ko ba haka ba eh sai a kire ka a magana a ce a zan kaji da hankali sai a kira shagare a ce mai to kuma kaga yan yaran ga sun sun fara karatu wa sai a zan ka gyarawa ko ba haka ba sun fara karatu a zan ka gyarawa shikenan amma babba bai faɗin wata magana kuma ga babba ba ta faɗawa wata magana ba ta huduwa eh yana da kyau mutum ya gane haka nan imam annau ya littafi kan wannan wannan kadiyar dai wannan kadiyar na cewa ni na cewa ko wani akwai limit ko ko akwai lokacin da yake faɗin wani magana in ka faɗi kai wata yaran takka ta yi kaɗan ka wata magana kila ma kuma ta amma kana yaro ka faɗi wata babban gana babba wadda babba ba ya ta sai kuma ta kawo gyara amma dai kullum maslaha aka dubi Allah ya samu gane wannan ina jin nan za mu sa insha Allah mu yi hakuri na ja lokaci abinda muka faɗa Allah shi ba mu lada muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah shi ya fi mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta